بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب يرجى وجه قعدة إجرى من ذا الله صلى الله عليه وسلم دوليد دريه دولة ثلاثين دولة الله تعالى يا حدا معون من مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله domin shi gaba da tafsiri na mako-mako da muke da izinin Allah yau za mu fara sabuwar sura suratul munafiqun ko kuma a ce suratul munafiqin malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana ce mata suratul munafiqun hikayatan ko a ce suratul munafiqin idafat ko a ce suratul munafiqun saboda an bude ta da idaja ja'aka al munafiquna sai a dauko al munafiquna din sai a hada shi da sura ko kuma a ce suratul munafiqin an yi itibar na hauki nan ba hikaya ba domin al munafiqin mudafun ilayhi majmu'un wa alamatu jazmihi al kasratu li annahu jam'u mudhakkarin duka ana rubutawa haka malamai suna tabbatar da za a iya cewa su wasu munafiqun za kuma a iya cewa su wasu munafiqi ayoyin ta sha ɗaya sannan malamai sun yi ittifaki akan cewa sura ce madaniya ba a samu wani malami daga cikin malamai da ya saba akan cewa sura ce da ta sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zuwa Madina daga Makka malamai sun yi riwaya a game da sababin nuzul din wannan sura al-imam al-bukhari da al-imam muslim da al-imam tirmidhi da sauran malamai kamar al-imam al-wahidi a cikin asbabun nuzul dinsa sun fitar da hadisi daga sayyiduna zaid dan arqam sayyiduna zaid dan arqam al-khazraj ya ba da dalilin saukan wannan sura ya ce mun fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙin da ake ce masa ghazwatu bani al-mustaliq ko kuma ghazwatu al-muraisi'i wannan yaƙin an yi shi a shekara ta biyar a watan shawwal a watan shawwal hijira na da shekara biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan yaƙin asalinsa ba yaƙi ba ne. an fita ne neman faihu domin unguwar banu banul mustalik kusa take da garin madina saboda ka ba yaƙi manzo Allah ta sama yayi niyyar fita ba shikenan da aka fita wannan yakin aka kai wani ruwa da ake ce masa al wata rijiya ce da su mutanen banul mustalik suke amfani da ita wajen shan ruwa Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'asul munafiqin shi ma kuma an fita wannan yakin da shi shi kenan ana zuwa sai kawai ya ta. sai ya ce la tuku alaman man inda rasulillahi hatta fattu an na faɗa mu ko kuka shi wajen zama ko kuka shi wajen zama da shi da sahabban nashi ku daina taimakon su ku fasu su tsiyace hatta fattu har su watsi ban mana garinmu kawai sun zo sun mana kaka gida Ke ce kai ba ma wannan ba da in raja'na ila albaladi la yukhrijanna al'azzu min hal adalla ce wallahi muka koma garin Madina garinmu na Madina muka koma cikin gari wallahi ba sanya yanzu la yukhrijanna al'azzu min hal adalla wallahi waɗanda suke maɗaukaka sai sun fitar da kaskantattu yana nufin su ne maɗaukaka su yan asalin gari yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam muhajirai da shi da sahabbansa muhajirai su kuma su ne al'adal su ne makaskanta sayyiduna zaidu dan arqam radiyallahu ta'ala anhu ce. sai ya ce sai na je na faɗa ma sayyiduna umar a wata riwayar ya faɗa ma babbansa a wata riwaya kai tsaye ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ga abinda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya faɗa ya faɗi maganganu guda biyu la tunfiqu ala man inda muhammadin ko ala man inda rasulillah kamar yadda suka zo a ruwayoyi da yawa ko ala man inda muhammadin hatta yanfadu anhu sannan kuma la in raja'na ila albaladi wala yukhrijanna al'azzu min hal adalla yace ga abinda abdullahi bin ubay bin salul ra'asul munafiqin shugaban munafikai ya faɗa shikenan manzo Allah sallama fada'a ubayyan sai ya ce abdullahi na ubai sai ya ce a kira masa abdullahi bin ubai ya ce kai ne ka ce kaza ka ce kaza a halafa billahi ala annahu lam yakun ya ce wallahi tallahi shi bai faɗi ba ya rantse da Allah ba shi ya faɗa ba sayyiduna zaid ibn arqam ya ce fa saddaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadzaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata abdullahi ibn ubay ibn salul da ya rantse ni kuma da zo na kawo labari aka karyata su sun ce karya nake dama ka'idan musulunci kenan in ka kawo labari aka je aka bincika aka tabbatar da labarin karya ne to za a karyata ka fa iz lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadibu idan wanda ya kawo labari aka ce ina shaidu da suka tabbatar da labarinsa na gaskiya ne bai kawo ba to makaryaci ne shi a wurin Allah shi ke nan da gidu na zai dan asam ya ce ne hammun ma ne asabani misluhu Ya ce na shiga damuwa damuwar da a duk duniyan nan ban taba shiga irin ta ba Ya ce fa makastu Bilbai. Ki sai ne zama na a gida fita ma ta gagare ni saboda damuwa duk inda na sai a ce ga wanda manzon sama ya karya tashi ya kawo gulma manzon sama ya tace mai gwiwa ya karya tashi. su abdullahi bin ubayy bin salul shugaban munafikai suna ta jin daɗi suna ta munna shikenan kawai ran nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam an zo sallah sai manzon sama ya kalle shi sai ya masa murmushi a wata riwaya ya masa murmushi shi ya fahimci akwai wani labari yace sai na koma gida fa atani abubakar sai giduna abubakar ya zo wajena sai ce ma za fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aka me annabi ya maka sai ya ce manzon Allah sallallahu tabassama fi wajhi ya muni murmushi a fuskata na kalli fuskar shi muka hada fuska da shi ya mun murmushi yace alam yakul laka shay'a bai ce maka komai ba Sai ma qala li shay'a bai ce mun komai ba sai ce abshir ka saukar da aya kai kai mun kai munna ka shiga cikin bishara yace fa qara'a alayya hadhihi surata sai ya karanta min wannan sura idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan ayar wannan sababin shine dalilin saukar wannan surar ta suratul munafiq ita hakka nifaqiyya tarihinta na komawa ne daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Da wasu su suke wadaƙa a gari su ake ji to yanzu manzo Allah ta sama ya zo ya kashe musu kasuwa hasken su an daina gani sarautar da suke takama da ita yanzu ba ta idza jaa ba batala naharu ghairi idan Allah ya koro koginsa to duk kogin kowa sai ya lalace To daga nan aka samu Abdullahi bin Ubayy bin Salul ya fara tsiyasta ta munafurci wannan siya ta munafurci a wannan shekarar da aka yi yakin da ake ce masa ghazwatu al-muraisiyya ko ghazwatu bani al a kuma wannan shekara a wannan yakin aka samu hadisul ifki so da abubuwa sun faru da yawa da haka ita ma suratul nur ta soka ne a daidai wannan lokacin hadisul ifki shine labarin da aka yada na cewa na na Aisha radiyallahu ta'ala ana aka mata kage aka mata kazafi aka ce ta yi lalata duk a wannan lokacin a wannan yakin ne abin ya faru ghazwatul muraisiyya ko kuma ghazwatu bani al-mustaliq malaman sira suka ce ana cewa ghazwatul bani ghazwatu bani al-mustaliq a matsayin an danganta yakin zuwa ga kabilar in an ce ghazwatu al-muraisiyyi ana nufin kuma yakin da aka yi a wannan wurin da ruwa ko kuma rijiyar da ake ce mata irin muraisiyya take shine Allah subhanahu ta'ala ya buɗe wannan surar yace idza ja'aka almunafiqun idan munafukai suka zo maka ya ma'aikin Allah ƙalu za su ce shahadu, wallahi mun shaida naka la rasulullah tabbas kai manzan Allah za su faɗi haka a baki wallahu in na kala rasulu amma Allah ya san shi kai manzon domin shi ya aiko ka wallahu yashhadu innal na lakadibu wallahi kuma Allah yana shaidawa cewa munafikai makaryata ne kalmar almunafiqun an samo ta ne daga annifaq laraba ba su san wannan kalmar bada, da da ma'anar ta kai yanzu saboda haka tana ɗaya daga cikin alkalimatu shar'iyya tana cikin kalmomi na shari'ar musulunci laraba ba su santa da wannan ma'anar ta annifaq ba sayyiduna Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu yace al-munafiqu man wasafa al-iman man wasafa al-islam wa la ya'malu bihi shi munafiki shine wanda zai zo yana siffanta maka musulunci amma kuma baya aiki da musulunci shine sai na hudaifa yace wa humul yawma sharrun mimma kanu fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam إذ كانوا في أحده يقتلونه واليوم يظهرونه yace munafikai a zamaninsa a lokacin da ake tambayarsa an ce man humul sai ce almunafiqu man yasifu al-islama wa la ya'malu bihi wanda yake bayanin musulunci ya siffanta musulunci ya faɗi a baki amma kuma baya aiki da musulunci yace sun fi sharri yau fiye da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koya kansu suke munafikai suna koya kansu amma yau a lokacin da sayyiduna zai ke bayani yace yustirunahu bayyana munafirci suke sannan shi munafunci ya kasu gida biyu akwai annifaqul kufri akwai annifaqul amali annifaqul kufri shine irin nasu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine izharul imani ma'a ikhfa'il kufr bayyana imani a baki a fili amma kuma me ana ɓoye kafirci a cikin zuciya shine malaman mu na fiqh daga baya suka yi musu istilahi da azzanadiqa kwara ɗaya sai a ce az-zindiq shi az la tuqbalu tawbatu ba a karban tuban munafiki domin idan mai nifaq an-nifaqul kufri idan ya ce ya tuba ta yaya za ya gane tubarsa dama yana cewa shi musulmi ne idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ta ce su sun yi imani da Allah to ya za ka gane yanzu sun tuba suna musuluncin gaske annifaqul kufr sai annifaqul amali sai munafurci na aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta nau'ukan aiki na munafurci na aikace sai salatu man kunna fihi fa huwa munafiqun ai salatu khifalin abubuwa guda uku ɗabi'u guda uku duk wanda ya kasance yana da su to tabbas ya zama munafiki malamai suka ce annifaqul amali ake nufi munafircin aiki ba annifaqul kufri al-i'tiqadi ba idza haddatha kadhab idan zai yi magana sai ya karya wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun malamai suka ce ashabun nifaqil kufri al-i'tiqadi masu munafinci babban munafinci masu munafincin aƙida masu munafincin da ya fitar da su daga musulunci kowace sifa daga cikin siffofin munafincin aiki suna da ita nan manzon Allah sama ya faɗi sifar munafiki ta aiki daga ciki akwai mai idan haddasa kadar idan zai yi magana ƙarya yake shi yasa malamai suka ce ƙarya kala uku ce akwai kadibul munafiqi akwai kadibul mutamalliki, akwai kadibul gadi, kadibul munafiqi suka ce ma khalafa ma khalafa al ma khalafa al amma wafaqa al-waqi'a abinda a cikin zuciyarsa ba haka yake ba amma a fili kuma yana nuna haka yake shine ake ce ma ƙarya dama ai sun ci ne ake ce ma al suka ce an yi khalifan khabarul waqi'a abinda ake ce makariya shine ka ba da labari amma labarin ya zama ya saba ma abinda ake gani a fili sai mutum ya ce jiya kwana akai ana ruwa a dariya kwana akai ana ruwa a cikin duk misali inda muke a Zariya dan zai iya yiwa a ruwa a wani bangaren ba a yi ba hal hadal khabaru yuwafiqu alwaqi'a an yi ruwa da amfani ana ruwa ce da daddare a cikin duku kaga kadib ce to ƙaryar sai ta zama mutum ya zo ya faɗi abu a zahiri a zahiri abin ya dace da abin da ya faɗa amma a zuciyar shi ba abin da yake nufi ba ke kadibul munafiq ce ashaddu anwa'il kadib ashaddu anwa'il kadib yuwafiqu qawluhu alwaqi'a wa yukhalifu li'tiqada a zuciyar shi ba haka yake nufi ba qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadib wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al'anamila min al-ghayth qul mutu bi ghaythikum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوكم قالوا آمنا أما إن سلقوما وجن وسنسو أي منا متى إزجلنشي كاغا ƙaryan munafiki a zuciyarsa ya san ba haka ba ne amma a fili sai ya nuna ai haka yake kadibul munafiq sai kadibul mutamalliq ma yukhalifu alwaqi'a wa yukhalifu al-i'tiqada ƙaryar ɗan fada ƙaryar bafadi ƙaryar mai fadanci karyar mai tumatanci ya san a zuciyarsa ba haka yake nufi ba a fili kuma ƙarya yake yi a fili ma ba haka bane Ɗan turan giwa ɗan turan giwa turan giwa ne wani aka aka ce masa dan tuhon giwa ce duk dangi na duk kakanni na ba babu giwa balle ba na ya zama giwa kuma tuho ma katotin giwa miji kadibu almutamallikh ke sai al ghadi ƙaryar wawa wawa shi kuma shine ma yuwafiqu li'tiqadi amma wa yukhalifu wafi a zuciyar shi tsakanin shi da Allah ko kashe shi za a yi abin da yake nufi kenan amma a fili ba haka yake ba sai mutum ya ga wani babban malami na bid'a sai ya girmama shi ya ce ai su ne ahalus sunna aka rama kalla irin waɗannan kagen su kamata ya kace aka da lakalla eh to amma shi sai yana ce masa aka rama kalla aka rama kalla a zuciyar shi shi ya ga mutumin kirki salihin bawa waliyi amma shi ɗayan kaga labarin sa abin da ya faɗa ya dace shi a zuciyarsa tsakanin shi da Allah abin da yake nufi kenan amma a fili ba haka ba ne. to wannan ita ake ce ma kazibul gabi mun gane munafinci kenan kala shi ko munafinci al-i'tiqadin nan Allah madaukakin sarki ya tuffanta mana tuffofin munafikai da yawa da yawa daga ciki la ya'tuna as-salata illa wa hum daga ciki ba sa zuwa sallah sai suna cikin ba su jin karsashi a jikinsu alamar munafurci ya kama mutum shine idan mutum ya zo zai ji in an kira sallah sai ji bai san a ji sallah sai ji yana jin kasala bai jin karsashi baya jin karfi a jikinsa na tafiya sallah sannan wala yadkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai dan kaɗan shi yasa sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka zo aka masa tambaya kan khawarijawa khawarija waɗanda suka masa tawaye suka ma kafirta shi aka zo aka tambaye shi kuma da al-Imam Zahabi ya ka a cikin siyarwa Alamin Nubala aka tambaye shi a ce humul munafiquna ahumul kuffaru shin waɗannan su ne kafirai Ya ce laisu bil kafiri su ba kafirai bane bal min al-kufri farhu ai kafirci suka gudu wa suka da musulunci sai suka sake tambaya aka sake tambaya su aka ce to ahumul munafiquna sune munafikai yace laysu bil munafiqina yace ba munafikai bane fa inna haula yadhkuruna Allah katiran wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila domin waɗannan suna ambatan Allah da yawa amma su munafikai ba su ambatan Allah sai dan kadan ba su ambatan Allah za su shiga bayi ba za su yi zikiri ba za su fito bayi ba za su yi ba za su shiga masallaci ba za su yi ba za su fita masallaci ba za su yi ba bayan an gama sallah ba za su yi zikiri ba in za su yi bacci ba za su yi zikiri ba in an kira sallah ba za su yi zikiri ba in za su je masallaci ba za su yi zikiri ba to suna tafiya ma ba sa jin karsashi a cikin su kamar kwai ya fashe musu a jiki ya za su yi zikiri ai mai karsashi shi zai samu damar yin zikiri zai zo masallaci wannan alama ce mudabdabi na bai na zalika daga cikin siffofin munafukai akwai attazab attazab shine rawar kafa rawar kafa ba su can ba su can su zo wajen waɗancan su faɗa musu magana eh su faɗa musu ce ai muna nan ta su koma kuma waɗancan su ce ai wannan can banzaye ne muna yaudarar su ne na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba su tare da waɗancan su ba su tare da waɗancan ce magu a cikin al'umma to duk waɗannan sukofi ne daga cikin sufofin munafikai surori da yawa sun zo suna ta bayani akan wannan alhaqaqatun nifaqiyya kamar yadda sayyid kutub Allah ya ji kansa ya faɗa a cikin shi zilal yace alhaqaqatun nifaqiyya wannan harkar gwagwarmaya ta munafurci ya yace qur'ani ya ta bayani kanta a surori da yawa suratul baqara suratu ali imran an je yakin uhud suratu ali imran tana bayani ne mafi yawancinta a game da su a game da yakin uhud munafikai sun yi siya a yakin uhud sun yi tsiya sannan suratun nisa ita zo ita ma ta bayani kansu suratul ma'ida ma ta bayani kansu suratul amfani ta zo ta bayani kansu sannan suratul tauba ta zo ta bayyana sirrinsu da munafurcinsu aka babbayyana siffofinsu ta yadda sauran kirkin kalli wani ka ce wani munafiki in ka fahimci suratul tauba sosai sosai sai ka kalli wani ka ce wani munafiki ne amma fa ba a ce kai haka ba saboda yadda ta kusa ta zo ta faɗi sunaye har wani daga cikin magabata yake cewa da tawbatu an tusanni al munafiqin shi saura kirsan wasu wata tawba ta ce da wani da wani da wani ga listin su munafiqai ne sannan ita ma wannan surar sai aka sa mata suratul munafiqun ta zo ta yi bayani a game da munafikai siffar su sanka sanka ta bayyana mana a wannan ayat ta bako ta bayyana mana daga ciki mai akwai alkabi ash-shahadatu ala al ce da ƙarya abinda ba haka yake ba su dage kai su ce haka yake sannan yukhalifu qawluhum al-i'tiqad wa yuwafiqu al-waqi'a magana suna dacewa da a zahiri amma a zuciya ba haka suke nufi eh yulqika menene yuƙika min tarfi lisani ala halawatan wa yaghudhu minka kama ya al-sa'lam haka suke yu'tika min tarafin lisani halawatan a gefen harshe sai ya baka sai ya baka sai ya baka sai ya baka zuma ya baka alewa mai zaki wato saboda daɗin magana amma waya hugu minka kama ya hugu ta'alahu sai ya rika maka murawara yana maka yaudara yana maka munafinci irin munafinci irin yaudarar da dila ke dila dila ba wanda yake shi munafinci a cikin dabbobi eh. to munafikai ce wani daga cikin malamai yace al-munafiqu susul mujtama susul mujtama in kana neman gara al'umma to in ka samu munafiki shi ke yadda ka san gara na shiga cikin littafi sai dai kawai ga littafi ya faɗi ciki take shiga sai ta ci ko katako sai dai kawai ga katako ya balle wani yana ban labari ya ce kawai yana zaune a ɗakin shi ko sai ga a rubto sama na rubtowa shegara ce ta shiga ta ɓanna ta butari shari susul mujtama shine Allah madaukakin sarki nan ya faɗa mana suffar su ta farko idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo wajenka qalu sai su ce nashhadu muna shaidawa innaka la rasulullah kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaidawa cewa munafukai makaryata ne Allah zai sai Allah madaukakin sarki sai ya zo da shi wallahu ya sha'adu. a matsayin ya fa'idantar da istimrari Allah na nan yana sane da cewa munafukai makaryata ne fi kulli zamanin wa makani a kowane lokaci suke a kuma kowane wuri suke suffar su kenan Allah ya san makaryata ne su da ƙarya suke ci kullun ƙarya sifa ce babba ta munafukai annifaqul amali ko annifaqul kufri al-i'tiqadi sai Allah mafi ke ci gaba da bayanin su. Ittaqadu aymanahum junnatan fa saddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ya ci gaba da bayyana mana siffofin munafukai yace ittakhadhu aymanahum junnatan su sirriki riki kansu da suke yi junnatan a matsayin garkuwa sai Allah madaukakin sarki ya ambaci ya ce junna irin abin da ake amfani da shi a wajen yaƙi garkuwa in ana yaƙi sai mutum ya rike shi junna kenan eh fasaddu an sabilillah sai suka yi amfani da wannan rantsuwar tasu suka rika toshe hanyar Allah in sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rantsi su ce wallahu wallahi inna nashhadu innaka la rasulullah sai su rantsi wallahi ki tauhidi mu mun rantsi kai manzon Allah amma kuma ƙarya take sai sun rantsi malamai suka ce alaƙar wannan ayar da sababin nuzul ayar rantsuwa abdullahi ibn ubay ibn salul yayi da manzo Allah sallallahu alaihi ya kira shi yace anta allazi qulta kada wa kada, kai kace la in raja'na ila al ila al baladi la yukhrijanna al a'azz min hal adalla kai ne kace la tufiqu ala man inda muhammadin hatta yanfadu anhu yace wallahi ma qultu wallahi ma qultu wallahi ma qultu na rantsi da Allah ban faɗa ba manzo Allah sama ya gaggata shi wa kadzaba zaid ibn arqam manzon sama ya karyata zaidu dan dan ashab to shine na Allah yake faɗin abin da suka yi sai ittakhadhu aymanahum dunna sirriki rantsaran tsansu ayman jam'i ne na yamin rantsuwa ko ta karya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tsoratar da ana ce mata al-yaminul ghamus rantsuwa akan karya malamai suka ce la kaffarata laha ba a mata kaffara illa an yatuba sahibuha sai dai ne ita ya tuba amma ba ta da kafara al-yaminul ghamus al-yaminul kadhiba mutum ya rantsi akan karya ba haka a yake bai rantsi ce wallahi haka yake al-yaminul kabi ba kafara ta wuce a mata kafara Zinibi ne babba malamai suka ce sunniyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha fil me yin rantsuwar ƙarya an kira ta da al-ghamus ala wazni fa'ul me nutsar da wanda yake yin ta tattana nutsar da shi a cikin wutar jahannama shi sa rantsuwa akan karya bala'i Mu sai suka riki waɗannan san nasu a matsayin junnatin a matsayin kariya suna rantsuwa domin me domin su kubuta daga yaƙi in an zo yaƙi ba za a yaƙe su ba shi ya sa malamai suka ce aya take cewa ya ayyuhan nabiyu jahilul kuffar wal munafiqina wa alaihim ai ga baki ɗaya tana magana ne akan sai su fassara ce jahilul kufara bil sina kafirai a yaƙe su da makami wal munafiqina bil lisan su kuma munafikai a yaƙe su da tafu da baki a faɗa aya a jawo aya ba abin da yake tsorata munafiki kamar yadda ana wa'azi kamar yadda aya nan gaba za ta faɗa mana saddu an sabilillah sai suka toshe hanyar Allah burinsu kullum shine ya za su ƙara samun mabiya in sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sai su yi kamar tare da shi suke ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم سورة الكتاب سورة محمد ta bayyana صفوفنسو wa minhum daga cikin su man yastami'u ilayka akwai wanda zai zo ya kasake kamar yana sauraron ka sai su zo majalisin manzon Allah ta sama su shiru su zauna kamar suna sauraron sa hatta idza kharaju min indika sai sun fita ana fita su ce ma za qala alifa mun fa muna fa bayanin nan ma fa ni waya nake yi amma ji abin da ya ce ba Menene yake cewa ne qalu lil ladina utul ilm sai su rika cewa ma abuta ilimi kamar su sayyidina abubakar su sayyidina umar da sauran manya manyan sahabbai ma za qala an wai me yace ma dazu ne mu muna zaune ni ba ma na saurara abin da yake faɗi kai ni hankali na ma ba baya tare da shi ina can ma ina ta tunanin shago na ne ya Allah ya ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim irin waɗannan masu yin wannan aikin munafukai su ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya buga su tanfi aka kulle zuciyarsu taba a a ahwa'ahum kuma kullum soye-soyen zukatan suke bi wannan ba siffar su ce fasaddu an sabilillah suka toshe hanyar Allah suka hana wasu kullum so suke su karu jam'iyyar su ta ƙara yawa su ƙara yawa innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ya ce abinda suke aikatawa ya munaya aikin banza ne kuma ba za su tsira ba in sun tsira a duniya sun kubuta daga takobi ba a yaƙe su ba don sun bayyana sun yi rantsuwa sun ce sun yi imani alhali kafirci suke yi to su tsira a duniya amma za su haɗu da Allah innahum za a ba kanu ya amalu aikin da suke aikatawa ya munana duk inda ka samu munafiki aikin shi mummuna ne kuma zai tsira a duniya kila amma a lahira ba zai tsira ba shi yasa sakamakon su innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira a kasan kasan wuta ake sa su sai an sa su sannan za a sa mushrikai ata ahlul kitabi hatta su bush in bai musulunta ba su Clinton in bai musulunta ba su Sharon Ariel Sharon eh idan ba su musulunta ba to sai an sa munafikai a kasan wuta sannan su kuma sai a zo a dauko su ai malamai suka ce annahu ala darakatin kama kanat jannatu ala darajati wuta kasa kasa ake daidai yadda kake ka mutum yan wuta nutsan mutum a wuta daidai kaskancinsa da bala'in zafin wutar daidai kuma matsayin ɗan aljanna ana ƙara sama daraja su kuma waɗannan daraja. waɗannan darajatun aliya waɗannan kuma darakatun safilatun Habiba. wannan darajar su ɗaukaka take aljanna sama wuta kuma ƙasa ƙasa ƙasa ake ne Allah madauki suke ce abinda suke aikatawa ya muna sai Allah madauki suke ce zalika zalika bi annahum amanu ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون daga cikin sufofin Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum amanu waɗannan sun kasance sun yi imani da baki Allah ya ce sun yi imani an karɓi imanin su da suka yi a baki domin dama al-imanu ma qila bil lisan abinda aka faɗi da baki wa taqadahu al-janan zuciya kuma ta tabbatar da shi sannan wa tabbaqathu sannan kuma gaɓoɓi suka gaskata shi to su munafikai sun faɗi a baki sannan sun ɗauki wasu sha'a'in na musulunci alamomin musulunci suna yi sun zaɓo wasu salloli suna zuwa duk sallar da za a gan su su asqalu salati ala almunafiqin salatu alfajr wa salatu alishai walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau haqwa sallolin da suka kuma munafikai nauyi sune sallar asbahi da sallar isha'i domin ba za a gansu ba su yura'unan nasa ne duk abin da ba za a gansu ba ba za su yi ba amma in za a gansu a gane wane ya zo to sai su to kaga wannan sifar su ce sai Allah ya ya faɗa abin da suka yi ce zalika bi annahum amanu domin su sun yi imani da baki sun kafaru amma sai suka kafirce fil qalbi a cikin zuciyarsu amanu bil lisani wa kafaru bil janani ko fil janani sun yi imani da baka amma me a zuciyarsu kuma su kafirai ne da suka yi haka fa bi a ala qulubihim sai Allah ya kulla zuciyarsu fa hum la yafqahuna ba za su taɓa fahimta ba yasa a wata aya Allah ya ce fa mali li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa me ya samu waɗannan mutanen ne ba sa fahimtar magana duk maganar da za a musu ba za su gane ba alfikihu nan malamai suka ce fikihu na da ma'anoni guda uku a tasrifinsa wannan ga masu lugar suka ce ana gina shi a matsayin ya fuhu fiqhan in sun ce ya fuhu fiqhan sai suka ce ai tsara alfikihu lahu sajiyya fiqhu ya zama maka ɗabi'a fahimta da an yi abu ko mun yaya aka ma bayani je ka gane sai a ce fulanun yafqahu wane yana fahimta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata wannan lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza baqu zababbun mutane a jahiliyya za su iya zama kuma su ne zaɓaɓɓun mutane a musulunci amma me ya sharaɗin idza faƙuhu idan suka zama suna da fikihu in suka zama sarar fikihu lahum sajiyya fikihu ya zama musu ɗabi'a da an yi abu za su gane to su ne ake ce musu faquhu faquha fulanu wane da abin da kamar sai ya fahimta sannan ana gina fikihu a matsayin ya faƙahu min babu fariha ya faƙahu suka shine shine mujarradul fahim fahimta kawai ko me ba ko abu ko me sauki ne zaka gane ko ma me zaka iya gane sannan akwai faqaha yafqahu shine shi kuma suka ce ai fahmul ashiya'i daƙiƙa. fahimtar abubuwa masu sarki to nan Allah madaukakin sarki sai ya ce fahum la yafqahun ai fahum la yafqahuna yasira al يسير القول وعسيره لا يفقهون يسير القول وعسيره قليله وكثيره جده وهزله ba su fahimtar magana ko mun sautin magana ba za su gane ta ba tun magana da zaka musu ba za su gane ba Allah ya zare musu fikihu ba su da fikihu ba za su taɓa fahimtar komai ba duk abin da ka nemi ka fahimtar da su ba za su gane ba za su gane ba duk mutumin da ya kasa fahimtar karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fahimci kowa ba manzo Allah sama Allah ya shirya shi ya bashi dawami ulkali shauki na siffanta manzon sama yana cewa ya kadu fi lafzatin minhu mufassahati yusika bil haqqi wat taqwa wa bir rahimi ya afsaha an-natiqin ad-dada qatibatan kalamuka ash inda az-za'iq al-fahim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kalma ɗaya mai fasaha shi ya maka wasiya ya ce ka zama mai tsoron Allah ya ka zama mai gaskiya ka zama mai sada zumunci a kalma ɗaya kalma ɗaya zai maka wasiya da ita amma duk ta kunshi wannan to manzo Allah sama Allah ya bashi wannan sannan a magana manzo Allah sama kana yukabbirul kalama li yufqaha minhu manzalin su sama sai ya maimaita magana ya sake maimaita ta dan a fahimta daga gare shi uslubi ne na manzalin sama na karantarwa uslubu takra uslubi na maimai sai ya faɗi abu ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa li yuqala anhu ko li yufhaq li yufqaha minhu a fahimce shi a haddace abin da yake shi yasa kaga sahabbai sun haddace hadisai manzalin sama sai ya faɗi hadisi su uku a take nan ya faɗi ya sake maimaitawa ya faɗi ya sake nanatawa ya faɗi ya sake nanatawa haka manzo Allah sallallahu alaihi yake sannan manzo Allah sallallahu baya kunsa baya baya yin gwaranci a magana amma duk da haka waɗannan mutanen Allah ya kulla zuciyarsu ba su fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tsoron Allah tsoron Allah yana ba da ilimi daga cikin wasa'il na samun ilimi akwai tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya baka ilimi mai amfani malamai suka ce daga cikin abubuwan da suke jawo ilimi mai amfani a fahimci addini akwai taqwallahi ta'ala tsoron Allah idan mutum yana jin tsoron Allah sai Allah ya bashi fahimta sai Allah ya sa ka zama kana da fahimta Allah ba zai sa ka zama mai dodaddiyar kwakwalwa ba amma idan babu tsoron Allah a tare da mutum shi ke na zai yin abu ba zai gane shi ya sa wannan yana ɗaya daga cikin fadlu ilmi salaf ala ilmi hal fifikon ilimin magabatanmu akan ilimin mu ɗan baya taƙwalla tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah ne a gabansu. ko munafukai ba su da tsoron Allah shi ya sa sai Allah zaki ya kulle zuciyarsu eh kun ga wannan ya daidai da fatubi ala qulubihim can ulaika alladina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum Allah ya kulla zuciyarsu an yi sita a wata aya katama Allahu ala qulubihim ko wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa Allah ya kulla zuciyarsu ba za su iya gane komai ba duk bayanin da zaka musu ba za ka iya gane su ba sannan fi kulli zamanin wa makani nan fa ba ana mana bayanin munafikan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli baladin zaidu haka laraba suka faɗa kowane gari akwai zaidu eh, shi zaidu ka san wahala yake sha duk abin da za a buga misali da shi balarabe sai buga misali da zaidu malaman fikin sun tashi za su tafka wani bashi sai su ce zaidu ne ya ciyo in za su ce wani ya yi kasassaba ta kima take sai a ce zaidu ne ko in za a raba gado wani ya mutu sai a ce zaidu ne eh, malamai suka ce wai dalilin da yasa aka fi amfani da kalmar zaidu saboda shi kadai Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ba ba ana nufin zaidu bin harisa ba radiyallahu anhu shine qur'ani ya faɗa amma tunda sunan sa ya fita a cikin alqur'ani sai ya zama shi aka fi amfani da shi a misali wallan ma qaza zaidu min hawa taran zawajnaka to shine malamai wasu ke faɗi wallahu a'lam saboda haka munafikai sun ce sun yi imani da Allah da baki amma sun kafirce a zuciya mu fahimci aya ذلك بأنهم آمنوا آمنوا بما باللسان ثم كفروا في الجنان أباكي سنشي سني إيماني أما أزوجي با كافرش فطبع على قلوبهم سيزم عن كل زوجي فهم لا يفقهون فاسد فهمتا Allah ya cire musu fahimta ba za su gane addini ba shi yasa shi yasa ai malamai suka ce malamai suke cewa ba za ka samu munafiki malami ba shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu ce cikin abin da yake jima mutane tsoro an yatakallama almunafiqu bil qur'an a samu munafiki kuma yana kafa hujja da Ya ce wannan bala'i ya sha mutane bala'i ne mai wahalar warkarwa a ce ga munafiki amma kuma ya fito da ƙur'ani yake kare kanta. su munafukai tsoron kowace sura suke yi to amma sai ga shi kila ya haddace alkur'ani kuma da ƙwar'ani yake amfani ya kara ra'ayinsa na munafurci wannan ba karamin bala'i ba a wannan zamanin namu akwai sigogi na ƙungiyoyin munafurci wanda suka ɗauki siga ta munafurci kamar yan kadiyaniya kaga munafukai ne sun ce sun yi imani da baki amma kuma sun yadda akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shine Ahmad Mirza Hula kamar yan ilmaniya masu cewa su sun yadda ai tauhidi amma ko su yadda ai shari'ar musulunci ba ilmaniya secular kawai musulunci imani ne in kai imani da zuciya shi kenan ba sai an tsaye da haƙƙi ba ba sai an zaɓi shugaba a musulunci ba ba sai an yi komai ba secularism musulunci addini da ban rayuwar mutane da. duk wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na munafurci a wannan zamanin na Allah madaukakin sarki ya ci gaba da siffanta sai ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأن لهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون الله تعالى يقول وإذا رأيتهم إذا كجنس إذا كان ka ajsamukum cikunkunan su sai su baka mamaki domin kamata musulunci duk shigar da ake ta musulunci sai su ka ajsamuhum cikunkunan su sai su baka mamaki su birge ka ka ji kana sha'awar yadda suka yi kama ga su nan kamar musulman gaskiya irin shigar da sahabbai suke irin da suke wa in yakunu tasma'a liqawlihim in kuma da za ka saurare su in sun yi magana to ta suma ali kaulihim sai sun ja ka sun iya magana sun iya magana daɗin murya daɗin murya tsara bayani domin sata kwakwale duk sifa ce ta munafukai ka annahum khushubun musannada kai ka ce wasu katakayya ne su waɗanda aka jinginar da su aka jingina su a wajen kyau malamai suka ce bakar magana wani laraba suna cewa wai suna ce musu suna cewa ashbah bila arwah ajsam bila bila ahla ga sun kagan su Allah madaukaki ya sa su ga su da kyan jiki ga daɗin magana amma ko ba su wuce katakayya ba matsayin su dai da kataku katakun da aka dingina. kawai dukunkuna ne mutum mutumi ne amma ba rai باعي جكم كناني أما باهن قريبات ناني أنه خشب مزندة الخشب جميلنا خشبة الخشبة كاكاكو إتسان أكا تاغو أكا تجاراش أكا دي أكا عيبوشي أكا عجيش كاكاكو خشب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب الخشب كاتاكيه annahum khushubun musallada kai ka ce wasu katakayya ne su wadanda aka jingine su yahsabuna kullu sayhatin alaihi amma duk da wannan kamar da zakin murya da suke da ita yahsabuna kullu sayhatin alaihi dukkan wata tsawa da za a yi a saukar da wata sura ko wata aya to sai su da sa da su ake da an yi wa'azi sai su kawai da su ake ai da su ake kuma kullum cikin firgici da razani suke wa idza jaa al khawf ra'aytahum ko salaku ra'aytahum menene mala wa idza jaa al khawf menene ra'aytahum abin wa idza jaa suratul ahzab ka mana mana kalladhi yughsha alayhi min al maut eh. duk tsoro idan aka zo da wani tsoro sai kawai su kama kallon ka kallon da yusha alaihi min al-maut kamar mutumin da aka sa shi ya suma irin sumar mutumin da zai mutu haka suke sai ki gansu sun wani maki suna tsoron a ce aya ta fara magana ko ba a faɗi sunansu ba watakila ta dare a yi bayani kansu domin ƙur'ani ya zo da wannan usulubin sai ya fara wani bayani tafi sai ya kare da munafukai akwai a Qur'ani a wurare da yawa to suna jin tsoro na kulla sayhatin alaihim suna jin tsoron dukkan wata tsawa da za a yi duk ayar da za a sauka sai su ce sai zata kansu za ta hau sai ba ce ta munafikai humul adu Allah ya ce su ne abokanan gaba al'adubu ana amfani da shi a matsayin mufradi ana amfani da shi a matsayin jami humul adubu ay humul a'da'u ko humul ida'u eh su ne abokanan gaba in kana neman abokanan gaban musulunci munafikai ce al'adu dakhili ce abokanan gaban musulunci a cikin gida al-imam al-ghazali yana cewa idza kana al-adu min al-kharij saqulat muqawamatu idza kana al-adu min al dakhil sa'ubat muqawamatu Idan abokin gabanka a waje yake to za ka iya mata shiri ka san yadda za ka fuskance shi amma abokin gabaka kuma a cikin gidanka barawo ya shigo ɗaki ɗan fashi da bindiga ya kaga bala'i ya fi amma a waje ne watakila za ka iya guduwa watakila za ka iya yin ihu amma a ɗaki da ya kai sai shi ga bindiga ya buɗe Allah ya tsare ka kaga ba yadda kuma aka iya al'adu dakhili ke munafikai ke dan sun yi abu ana ganin su su musulmai ne abokanan gaban musulunci suna ganin su musulmai ne idan suka tafka wata tsiya sai a ce ai musulmai sun yi kaza sai a yada a jarida ce to musulman ma ga abin da suke yi alhali munafikai suka yi sannan ko musulmai ba za su iya daukan mataki a kansu zamanin manzon sama sai shi tsiya a samu sahabi ya ce da an ya rasulullahi azrib unukahu ya ma'aikin Allah ba ni umarni in filla wuyarsa ce la taqtul hatta la yaqula nasu inna muhammadan yaqtulu ashabahu ce kana kuma kashe shi yanzu sai a ce ai sahabban shi yake kashewa sannan idan aka tashi tsiya idan abokanan gaban musulunci na waje suna son su ci nasara akan musulmai da su za haɗa baki su za su ba su likenci su sirri su ce ai waje kaza nan ake kaza waje kaza nan ake kaza wannan tun farkon musulunci har zuwa yau abin da ake ciki zamanin manzo Allah sama ga munafikai nan zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka samu al-murtaddun aka samu mayu zakka aka samu al-mutanabbi'un kala uku al-murtaddun suka ce su tunda ma musuluncin ai annabi ya rasu to sun fita daga musulunci su sun yi ridda ba su musulunci wasu suka ce a'a su za su yi duka sha'ayin islami amma ban da zakka ba za su ba da zakka ba aka samu wasu suka ce su suna nan a cikin Musulunci, amma su ma annabawa ne kun ga waɗannan kala biyun da almutanabbi'u da mani zaka duk suna ibti'a'in musulunci munafakai ne kuma su sayyidina abubakar ya sha wahala da su sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya sake fuskantar irin waɗannan na zamanin sayyidina Usman suka fi zafi suka fi zafi domin anan alharqatu shi'iyya ta taso a ƙarƙashin shugabancin Abdullahi ibn Saba al-Yahudi ibn Sauda ya zo ya fara yaɗawa, to kun gani ni ban gane abin da halifan nan yake yi ba kuma ya ce ya musulunta ba Abdullahi ibn Saba al-yahudi al-yamani ibn sauda ya zo ya fara yada takaddu yana campaign kalla ku gani duk dangin shi yake ba kani, ku kalla da kyau ku gani duk dangin shi yake ba kani. muawiya waye ba dan sham ba ba ba ba dan banu umayya bane to shi dan ne shi ma ai dan banu umayya ne waye ba gwamna a sham ai muawiya ya ba mun gani ko ya ta lissafawa sai nassin da ya ce idan dangin sun cancanta a naɗa su shugabanci ba za a naɗa su ba a musulunci akwai na muawiyan da sakataren manzo Allah sallama ne dan an naɗa shi gwamna a wata jiha sai a ce an yi laifi a girma a Najeriya da a baka gwamna da a baka sakataren gwamnatin tarayya wanne ya fi sakataren gwamnatin tarayya ya fi ko bai ku ba to manzo Allah sama ya ba shi sakataren gwamnati shi kuma na Usman ibn Affan ya bashi gwamna na Usman ya laifi to Abdullahi ibn Saba ya fara yada wannan munafincin ai farkon abin da aka fara kan sokar na Usman da shi ke ai ya bashi dan uwan shi mukani diya na da uwan shi kun ga munafinci munafinci ya kai ga aka kashe sayyiduna Usman ibn Affan zulman wa udwana saboda zalunci aka kashe sayyidina Usmanu yana karanta suratul baqara kuma yana azumi ya tashi da azumi ya kawo fasa yakfikahumullah kawai suka tara wuyan hannun shi na kan fasa yakfikahumullah Allah ya isan maka su kun ga kun fa'al ko kun ga arash yana kan wannan ayar fasa ka yakfikahumullah bai karasa ta ba suka filla wuyan sayyidina Usman munafirci munafircin nan ya ci gaba a zamanin sayyidina Ali shi yasa aka kashe sayyidina Ali munafirci munafircin nan tarihinsa haka yi ta tahowa, haka yayi ta tahowa haka yi ta tahowa, har halin da suke ciki a yau sai da humul adu su ne abokanan gaba munafinci kafirci bai cin nasara sai da munafurci kafirai a waje makiyan musulunci ba sa cin nasara sai sun haɗa baki da munafukan musulmai na sha faɗin wannan kuma malaman tarihi suka tabbatar ba da dan ƴan shi'a munafukai da suka ba turawan da suka zo suka yi alhurubu salibiyya dama ba da da da ahlul hurubu salibiyya ba su ci nasara ba alhurubu salibiyya turawa ne na yammaci suka yi mitin a ƙarƙashin faransa da portugal da kuma ƙasashe da ake da su na turai faransa ce dai ita ce ita ce ita ce allazi tawalla kibarahu min allazi tawalla min minhum ita ce faransa ita ce shugabanci wannan suka taso daga ƙasashen su hamla hamla tisku hamla tawaga tawaga tawaga ko kuma rundunoni rundunoni tara. bataliya bataliya kowace tara sai sun gama da musulmai suwa suka ba su goyon bayan shi'a suka zo suka yaƙi musulmai yaƙi mummuna suka kakkashe musulmi kisan da ba a taɓa musulmai ba a tarihi fafaroma na wancan lokacin da ya zo zai shiga ɗaya daga cikin ƙasashen musulmai wannan binjimar da suke sawa doguwar na rigar da suke binjimawa ta shaidan to da ya zo zai shige ta sai da ya na ta saboda jini duk inda zai taka jinin musulmi zai taka sai da ya ɗaya ta haka su suka ba da gurin ba in shi a aka haɗa baki da su sannan turawan mulkin mallaka duk ƙasar da suka je duk ƙasar da suka je sufaye suka ba su goyon baya sufaye shi yasa ka kalla da kyau ka gani duk ƙasashen da faransa ta mallaka ta yi musu baƙin mulki na mallaka sai ga sufaye sun fi ƙarfi a ƙasa ku je na baku a sami ku je ku binciko mu kawo ka je ka duba ka gani in sun je kawai ce musu zuwa suke wajen su da sun ji an ce turawa sun zo sun sauka a ƙasa sai su je su ce to su abin da suke so shine su ba su da su kawai abin da suke bukata a gina musu zawiya aka gina musu zawiya to su ba su da su shikenan su je duk kafirtar da mutane da za su je su je su ci gaba da siyatakunsu a maroko nan nan maroko magrib ko maraki sai da aka samu wani aka samu wata wata baturiya baturiyar faransa arniya sai da ta auri shehunai biyu ana ce mata ta shekai ne ita sayyida kafira kuma ta zama sayyida ta auri shehunai biyu ɗaya ya mutu ta sake auren wani ko bata musulunta tarihi ne wannan ba ba abun karya ne. to duk irin wannan nifaq munafirci humul adu munafiqai sune ne abokanan gaba ku fahdaruhum ko fahdaruhum humul adu fahdaruhum ya kai abokin magana ko ya kai mai saurare ko ya mai karatun alqur'ani fahdaruhum wallahi ka guji munafiqai ka guji munafiqai ka san kofin su ka karance su ka san su duk alamomi ta munafurci kake yadda da su qatalahum Allah Allah ya tsine musu albarka qatalahum Allah Allah ya tsine musu albarka in aka ce qatalahu Allah ana nufin la'anahu Allah kenan qatalahum Allah Allah madaukakin sarki yace Allah ya tsine musu duk inda aka juyar da su ne su duk inda ka tafi ka same su to tsinannu ne Allah madaukakin sarki ya tsine mu munafikai domin su magoya bayan shaitan ne shaitan kuma la'ananne ne la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda daga cikin annasibul mafrudu shaytani akwai me akwai alharakatun nifaqiyya akwai harakatun nifaq akwai gwagwarmayar ka munafurci waɗannan ayoyi guda hudu daga cikin ayoyi goma sha ɗaya na cikin wannan surar suna ta bayyana mana siffofin munafukai a taƙaice mun samu siffofi kamar haka sifa ta farko a shahadatu alal kadib shaida akan ƙarya shaida akan ƙarya ka ga dama kuma ka ce alkadib ƙarya sifar munafiki ƙarya sannan sifar su ta biyu ittikhadul aymani sunna suna ɗaukar rantsuwa ta zaman musu a matsayin garkuwa su rantse da Allah a kan ƙarya domin a ƙyale su sannan daga cikin siffofin su sifa ta uku a saddu an sabilillah hana a shiga addini su burinsu addini ya lalace as-saddu an sabilillah toshe hanyar Allah kada a bi kada a zama musulmai sannan daga cikin siffofin akwai al ba da al-iman ko al bil lisan wal kufru bil yin imani da baki amma kuma kafirci na nan zankama a cikin zukatansu wannan siffar su ce sannan siffar su ta gaba ita ce adamul fiqhi fi din ba ruwansu da fahimta addini Allah madaukakin sarki ya hana su fahimci addinin sannan daga cikin fusko daga cikin sukofin akwai me akwai wala ta'rifannahum fi lahnil qawl akwai magana zakin murya talaqatul lisan zaƙin murya daɗin magana eh shine yudika min taraf al-lisan halawatan wa yughu minka kama yughu al-ta'lab wannan sifar su ce sannan daga cikinsu akwai su'ul zan mummunan zato yahsabuna kullu sayhatin alayhi kowace aya aka sauko sai su ce ai da su ake su'ul zan الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء kullum tunaninsu mummunan tunani suke ci waɗannan wasu daga cikin sufofinsu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga munafurci Allah ya shiryatar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya shirye zuriyarmu Allah ya gyara bayanmu Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashe mu akan ta bayan ya rayar da mu a cikinta sannan kuma Allah ya tashe mu a cikin a cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sai Allah kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba da aya ta biyar a cikin dai wannan sura mai albarka na'am wanda yake tambaya yi akwai na'am na'am ga sura na an saukar ai wannan sura da aka saukar ita ce ta nuna cewa zai duguna harkam ya gaskiya an karyata kuma wa an karyata abdullahi bin ubay ibn salul ai shine dalilin saukar da sura ai har ma aka fada a cikin sababin nuzul nan aka ce sayyidina abubakar ya zo ya ce masa abshir ka zama cikin bishara mai daɗi ana maka bishara Allah madaukakin sarki ya saukar da sura yana gaskata ka ya kuma ƙaryata abdullahi bin ubay bin salul wanda ya zo ya rantsuwa ƙarya mun gane sai waye na'am hmm. ita rantsuwa a musulunci da kuma balaga a rantsuwa ana ma mutum mutane kala ne ana ma mutumin da ake ganin yana da shakka sannan ana ma mutumin da aka gaya musu abin da aka faɗa masa rantsuwa asalin rantsuwa ke shi yasa suka ce abokanan magana ka kala uku akwai khalid zihin akwai almutaraddidu shaku akwai almunkirul mukazzib khalid zihin wanda bai san labarin da kake bashi ba ولم تضحك منه علامات ko أمارات التكذيب والإنكار والشك والتردد ba alama ta kofanto ko rawa kafa a tare da shi to wannan ba a rantse masa za ka ba shi labari sai ka ba shi labari haka nan kawai ba sai ka rantse ba na biyu shine al-mutaraddidu shak wanda ka ba shi labari sai ya rika kofanto kaga alama kamar bai yadda ba sai ka rantse masa gwagwadon abin da zai kawo masa da wannan shakkar da kokwantan da kuma rawar kafar da yake sai almunki ulmukazzib sai wanda ya ce ƙarya ma kake ƙarya kake ya ce kai shi bai yadda ba sai ka rantse masa rantsuwa ba ɗaya ba ba biyu ko wajen abin da kake ganin har zai dawo ya fita daga cikin wannan inkarin da ƙaryatawar da yake yi to waɗannan su ne kala uku amma malamai suka ce za a iya yin rantsuwa haka nan manzon sama yakan yi rantsuwa haka nan yana ba da labari ya rantsa ba dan yana tsammanin sahabbansa sun karyata shi ko suna da shakka ba domin mu ɗan baya watakila a samu wani ya shiga shakka a game da da sallama ko wannan labarin kun ga akwai kuma lokacin da zaka ba mutum labari ya karyata ma baka bukatar ma sai ka masa rantsuwa domin alamomin da suke gaban shi ma sun wadatar da shi ba sai ka rantse masa ba suka ce kana ma wani bayanin cutar jahilci kana ce masa jahilci cuta ne amma ce karya ne ba ka bukata ka rantse masa ai abin da yake cikin nan ma ya nuna shi ne ana ce masa jahilci cuta ne yana cewa ba ba haka bane to ka ga shi da kanshi ya nuna gashi a cikin cutar to me za ka rantse masa kuma hmm? manzo Allah sallallahu wata rana a irin wannan ba manzo sama yana karantar da sahabbansa sai ya ba da labarin wani mutumi da ya gabace mu ya zo a zamanin da ya ce ya hau dabbarsa wato saniyarsa ya hau ta kuma yana mata kaimin irin kaimin da ake majaki wai ce sauri sai kawai wannan saniya sai ta ce wallahi ma li ajli hadha khuliqtu wallahi tallahi ni ba dan wannan aka halice ni ba ya zaka zo ka hau ni ta ce an halice ni ne domin in yi noma in aikin da zaka sa ni na wahala na karshe shine ba ka hauni ba kuma ka rika kai ni kamar jaki abinda zaka yi ka sa mun nono sai sahabbai suka ce subhanallahi baqaratun takallamat sarki ya tabbatar mu Allah kamar suna shakka baqaratun takallamat taniya ta yi magana sayyidina abubakar da umar ba su wajen manzon sama ya ce sadaqallahu wa saddaqani abubakar wa umar shi Allah ya gaskiya dan shi ya sanar da ni wannan labarin kuma sai dina abubakar da umar sun gaskata ni amma ba su wata. ka gama sama bai rantse musu ba ba a bukatar sai ya musu a nan so daga bukatar rantsuwa na tasowa ne wallahu na na eh Mm. Ya tuba. Mm. hukuncin shi na lahira in bai tuba ban Allah ga dawo ai dai abin da kaji an ce ka tuba ne to ya fi tsanani mutanen mu ba su ganewa idan Allah ya ce sai dai ka tuba ba hukunci a duniya to fa zunubi fa ya kai zunubi fa ana nufin ka wuce matsayin a maka anan ka gamu dai ka gamu dai na ina bugawa mutane misali irin wannan amma wani al-masalul a'la malami ne mai karantarwa a aji shi kenan sai wasu ɗalibansa suka yi laifi saura sai ya musu hulala suna nan da wane da wane suna nan sai su ta gaban allo sai ya ce a kira masa lebon prefect sai musu ya ce musu bulala biyar biyar suka yi musu bulala biyar ina wane ce baya na wallahi tallahi ku kyale shi zai gamu da ku faɗa mu shiga muwanmu da shi za ta ba ta da kyau ko kuma sai ya ce ku an muku wula da ne shi ko sai baban shi ya zo wanda suke makaranta suke makaranta sun sun zafin wannan da wanda aka masa hukunci nan take wannan kuma aka ce sai baban shi ya zo nawa ya fi zafi to kaga cewa sai baban shi ya dawo wannan ya zo din fa shine fa tuba ita tuba tana da sharuɗa ba kowace tuba bace za ka yi Allah ya ansa tuba tana da sharuɗa tuba tana da sharuɗa ba haka nan kawai mutum ya ce ya tuba shi ke na Allah ka fi tubarsa ba a'a in ka tuba ba tabbas in Allah ya karɓi tuba sai ka je lahira sannan za ka tabbatar da Allah ya karɓi tuba amma idan aka maka hukunci a duniya to tabbas wannan yankan wuka an riga an gaba maka hukuncinka ko da kafara ko da haji ko da kisasi su ne dama mukaffirat al mukaffiratu dunyawiyya na'am na da waya ba wannan bala'i ne yana cikin yana cikin salbiyatul mahmuli yadu yana cikin salbiyat abubuwa munana da wayar hannu ta kawo ni a mota na taɓa baku wannan labarin a mota na shiga mota ni da wani ne da wani ɗalibi muka je cikin zariya muna cikin mota kawai mun taho mun zo mun fito kofar doka sai kai wata mata tana cikin motar tana bayan mu sai aka bugo mata waya shi ai gani na kawo kura ma ai na kawo kura amma fa ba zan shigo ba zan shigo unguwa ba sai sai bayan isha'i wai tana kura na ce inna lillahi ta ji na ce inna lillahi sai ta haɗa ido ta kalle ni na yi istirja'i muna kofar doka wallahi motan ba zan zan manta ba motan mu ta fito kenan muna rumfa kofa ta ce ai ga ta ta kawo kura ba mu da kura a Zariya. ni ban san wata akwai kura a Zariya? kura ɗaya na sani a duniya ta Kano ta ce amma ba za ta shigo ba sai bayan isha'i za ta shigo wajen wajen wanda aka yi mata waya to me ƙarya Allah maɗaukacin sarki komai zai iya yi kafin ta fita zariya mota na iya juyewa to ya za a yi a zo a ce ai sai haɗari an buga waya ta ce tana kura wani taimako za a mata ta yi haɗari kila ita ba 'yan zariya ba ce ka duba kusa kusa bala'in da zai aiko ma mutum zai na ƙarya duk wanda ba ka son ka gan shi ko ba ka son ku haɗu da shi a waya ka faɗa masa karara eh, ina nan kana gida ne a gaskiya ba na nan kuma yana nan a ina nan to da Allah ina son zan zo wajen da Allah kada ka zo ina da wani abu da zan yi yanzu ka bari sai an jima ka zo shi ce na me wahala shi an cinci wai gashi nan wai baya shi ne ba aka ce wai wasu suna ƙarya ake ba da labari a shi kusa da juna su kawai ma suna cikin yin ƙarya kawai sai suka haɗe ba kai ne shi ya mai ƙarya shi ma mishi ƙarya sai suka haɗe a shi kusa kusa suke ba su san suna kusa kusa ba kai ni ma nan ta faru da ni wani ya ce min kaza ni ta to ni nan ina ganin ka ce gani nan ina ganin ka kana jikin wata mota sai me wannan ba ciki kamar kashe mutum za a yi me za ka yi ƙarya ƙarya haramun ce kuma har da rantsuwa na'am muna da lokaci ne to ba sai ya je ba an juma tun na ce wallahi in bai ganta ba zai iya cin abinci ba sai ya je an jima yi hmm, sai ya je ya ganta shi ke tun da ce ba zai iya cin abinci ba sai ya je ya gani an ce lokaci ya yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت كما تيجي ba بقى أنت نكواته إليه